Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Ana gwamza fada a kusa da masana'antar sarrafa karfe na garin Mariupol yayin da Ukraine ke kokarin ci gaba da rike birnin kudancin kasar da kuma karyawa Rasha kawanya da ta yi. a halin da ake ciki kuma rasha na barazanan kai hare-haren makami mai linzami akan babban birnin ukraine kiev kakakin ma'aikatan tsaron ukraine alexander mutuzianik ya bayyana cewa kasar rasha ta yi amfani da bama-bamai masu cin dogon zango wajen kai hari a kan birnin maripol a jiya juma'a a karin farko tun bayan harin da ta kai a ranar 24 ga watan fabrairu ana cikin mawuyacin hali a maripol kuma mai munin gaske ana ci gaba da gwabza fada inda sojojin rasha suke kira ga karin runduna su mamaye birnin amma ya zuwa yanzu rasha ba ta yi nasarar kama shi gaba ɗaya ba in ji mutuzianik mataimakiyar shugaban kasar amurka kamala harris ta yi amfani da taro da ta yi da shugaban kasar tanzania samiya suluhu hassan a jiya juma'a ta yi allah wadai da Baba da rashi ta kai wa ukraine ta kuma nana ta muhimmancin haɗa kan kasashen duniya su yaƙi shugaban kasar rasha vladimir putin tanzania ta cewa duk kudurori guda uku da suka shafi rikicin a zauren majalisar ɗinkin duniya ciki har da ƙuri'ar neman ƙasar rasha ta janye sojojinta ta ba da kariya ga fararen hula da ayyukan jin kai a ukraine da kuma kada ƙuri'ar dakatar da moscow daga kwamitin kare haƙƙin bal'adama na majalisar ɗinkin duniya harris ta gana da shugaban kasar tanzania a ofishinta na buki da ke kusa da fadar white house haduwa mai tattali da tarihi tsakanin shugabar kasa mace ta farko a tanzania da mace ta farko a amurka a matsayin mataimakiyar shugabar kasa dubban masu ibada ne suka halarci taron addu'o'in tunawa da tafiya gwalgota wanda papa roma francis ya jagoranta a dakin taro na rome a jiya juma'a bikin da batun yakin ukraine ya mamaye shi Wannan shine karin farko da bikin shekarar na ranar Juma'a mai kyau ko kuma Good Friday a turance, wanda ke nuna ranar da Yesu Almasihu ya rasu a kan gice a cikin shekarar Krista, wadda aka gudanar a dandalin tunawa da Romawa tun shekarar 2019 sakamakon cutar COVID-19. Hakan yana zuwa ne kwanaki biyu kafin bikin Ista, hutu mafi muhimmanci na Kiristanci. Papa Roman wanda ya sha yin Allah wadai akan rikicin na Ukraine ya kuma yi kira da tsagaita wuta na ista inda ya roki cewa abokan gaba su yi musafaha da juna su gafarta wa junansu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc a jiya juma'a ne kwamitin gudanarwa na kamfanin sadarwar twitter ya kada kuri'ar amincewa da yin amfani da wata dabara da ya kira da poison pill don dakile yunkurin hamshakin dan kasuwan nan elon musk na karɓar ragaman kamfanin a wannan dabarar kariyar dukkanin masu hannu jari a twitter banda shi mask za su iya sayan karin hannu jari da ra'usa hakan zai rage karfin jarin da hamshakin attajirin duniya ya zuba a kamfanin da kuma ana shi daukar mafi yawan masu hannu jari da ke goyon bayan yunkurin nashi idan hannun jari da mask ke mallaka a twitter ya kai kashi goma sha biyar cikin ɗari ko fiye da hakan to lallai wannan dabarar za ta fara aiki Musk wanda a farkon wannan mako aka bayyana shi a matsayin babban mai hannu jari a kamfanin da kashi tara da digo biyu cikin ɗari na hannu jari daga baya ya ba da tayin sama da dala biliyan arba'in da uku ko kuma dala hamsin da hudu da cent ishirin na hannu jari domin sayan kamfanin gaba ɗaya. tayin na mask ya kasance babban hannun jarin twitter na yanzu wanda bai wuce sama da dala arba'in da biyar ba a ƙarshe wata kungiyar 'yan majalisar amurka su shida sun kai ziyara a kasar taiwan a jiya juma'a inda suka bayyana goyon baya mai karfi ga kasar ta tsibiri mai cin gashin kanta labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. bari ya Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na ma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya gurin naku. Lafiya limi hmm. ya New York. New York damuna a New York ke ne alhamdulillah. ya kuma ya kuma aka ji da ibada. Alhamdulillah mun gode ma Allah alhamdulillah ga azumi nan na tafiya ya kusa karewa ba za a ce tunda ya raba tsaka. Haka yake. <laughs> Wallahi. sannan kuma barkanmu da lokacin ista. a haka <laughs> haka yake barka ka dai muna eh, godiya kwarai da gaske ai ta dalilin haka baba yau muke shiri na musamman an aiko mana da gaishe gaishe eh, za mu tafi Nijar Kamaru eh, Ghana ai na hango kuma si <laughs> ko ina ga su nan yawwa <laughs> ga ah, Kaduna da sauransu na Kaduna da sauransu da wakilan mu mm. suka aiko mana. Haka. Domin mika gaisuwa ta musamman to eh, ba tare da bata lokaci ba ba ba inda mm. shirin namu ya ta'allaka kenan. Haka. Bari mu mika gaisuwar fata alheri da barka da Ista. Mm. Ga Reverend Solomon Guruza da iyalansa da baba Sajan Garba Bundot. da Reverend Ishiya Kusile sai kuma Mr. Danjuma Bello da iyalinsa da dr dauda bute da iyalin shi sai mrs tabita kamji da mr bako sai mrs lois lasiri da iyalanta allah ya sa na faɗi lasirin nan da baba <laughs> sai kuma general yakubu usman da iyalansa da pastor samson yakubu da iyalinsa gaisuwar abar ya huce da barka da ista ga reverend mati kwanar dangora ekuwa church kano da pastor yohana michelia kano sai talatu duniya da margaret auta matthew kaduna da linda bitrus ta national biotechnology center kano da kuma nuhu moses da fatar sun tashi lafiya to sai wannan kuma gaisuwar abar huce da kuma barka da ista zuwa ga pastor yohana buru da ke kaduna da pastor simon doli da yalce wilberforce sai kuma dalladi gaddafi bigun da mr meshak chindaba da felix onyoa na reuters sai kuma sani chindaba da kennedy dalladi shemu da kuma dani gonzog da peter gobon tare da fatan sun tashi lafiya kuma an yi bikin ista lafiya To bari kuma mu nufi jihar Gombe Najeriya baba domin mika gaisuwar Reverend Kalas abubakar bulus zuwa ga da mu aka fara baba hmm. grace alheri abdu da baba yakubu makeri da dukkan ma'aikatan eh, muna godiya kwarai da gaske ma'aikatan sashen hausa na murya amurka da ekwa church lano tila deba da ekuwa gombe dcc membobin ekuwa gaba ɗaya da dukkan kristocin fadin duniya da fatan za a yi bukukuwan isa lafiya allah ya ba mu alheri da zaman lafiya baki ɗaya amin amin sun amin amin sun amin tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya gaisuwa fata alheri ga London Ibrahim Ayayen Ibanga PR Nigeria Abuja Allah ya sa na faɗi. Ina jin ko iye ne hmm. Ibanga Ibanga oh, da kuma Bitrus Gwantu hmm. a Federal Road Safety da Jacob Ajakaye sai gaisuwar a fata alheri ga Yakubu Gidado da iyalansa da Matthew Kadans da iyalansa da fatar an yi isa lafiya. yanzu kuma bari mu mika gaisuwa a bari ya huce da barka da ista zuwa ga mr vincent ma'aikaci a bankin prudential da ke abuabu a kumasi da apostolic david akure apia limamin cocin presby da kuma emmanuel wadda aka mr emmanuel da aka fi sani da ima dinata hukumar samarwa matasa a gundumar asakwari mampon ko kuma asakwari mampon municipality kenan da mr steven shugaban kungiyar masu fama da kasa a birnin kumasi da madam mausi ma'aikaciya a kamfanin mai na binab oil da ke abu a kumasi da mr wusu technician wato na zuriya fm a kumasi da osofo jamfi malamin addinin krista a cocin a duk presby sai kuma sista juwa da mijinta daga asawasi a kumasi da timothy graham dalibi a jami'an christian service university a kumasi da kuma george kakraba malami a makarantar niit da ke birnin kumasi da fatan an yi bikin ista lamun lafiya so ba kamar da muke faɗa kullum komi kirkin ka baka gama kasuwa da ko kaɗan kwa da aka bari mu dire da wannan gaisuwa da ta fito eh. daga hannun mr a mrs ogashua samuel zuwa ga dr christopher ya moga da iyalansu da pharmacist ina tsammani an ce dai pharmacy ne amma ina kyautata zata ana tsama ana cewa pharmacist ishaleki da iyalai da iyalan ogoshi da john bawala osumayi sai mr and mrs mark ogiri da mr and mrs albert adra da mr and mrs onawo omame gaisuwar a fata alheri ga osana isheku da mr and mrs moses ogiri sai mr and mrs augusta dogara da Mr. John Omaku da iyalansu sai Mr. Mrs. Auta Godwin Lassa da kuma dukan abokan shi yace da ke doma Kiyana Obi Alago da jihar Nasarawa baki ɗaya. To tunda muna da jihar Nasarawa bari mu miƙa gaisuwar fata alheri ga ambasado da mai ɗakinsa Dr. samu jimba da fatar an yi iska lafiya. Amin sun amin. Sinsiya, sinsiya, tsintsiya madaurin ki daya. bari ba. Sun sai na bari san juna rai da rana shi za mu sa gaba ba zan canja kadama ba. baba yau labarin da zan baka ko? Eh. Tun da ana bikin Ista labari ne zan baka na kuɗi da dai ka san <laughs> to <laughs> lalle ne ka ana da bukatar <laughs> kuɗi a kashe hmm. bukatu to wannan labari ne na wani bakano baba da ya tsintuwa eh. da dadewa ina jin na taba bada wannan labarin labari ne da Ibrahim Rabiu ya taba aikowa a jihar Zamfara. Eh, eh, ya ce wai wani Bakano ne baba. Hmm. Yana tafiya sai ya tsinci naira dubu daya a ƙasa takardar naira dubu daya kasan Najeriya suna da. Eh eh akwai abin takarda da haka. Aha. sai ya tsinci takardar naira dubu daya a ƙasa ashe hmm. wani yana can yana hangen shi. Hmm. to da ya zo wucewa sai wancan wanda yake eh, kallon yake kallon sa daga nisa <laughs> kila ya ga lokacin da ta fada aljihun wani yana so eh, shi ya dauka bai gaya mashi ba ba haka ba ya aka yi san nan da nan <laughs> eh, dubu ɗaya ne ma haka haka sai ya zo ya ce ba bakana nan da ya dauki ya tsinci naira dubu ɗaya a kasa ya ce kai ba ni ID card ɗina ne <laughs> wai takardar dubu ɗaya wai ID card ɗinsa ne eh wai shi wai shi bukano da mai wayo sai bukanin ya ce mishi iye kai ka mai da ni ni ba kauye ne ko kuma wawa eh sai ce to ya sunanka <laughs> sai mutumin ya ce suna na central bank of nigeria kamar yadda aka rubuta akan eh eh haka akan <laughs> takardar dubu daya mm. sai bakano ya kalle shi ya ce mishi to ka nawa sai mutumin ya ce ba makanan shekara ta dubu daya tunda dubu daya ka rubuta kan kudi sai makanan ya ce mashi lallai kan id card ɗinka ne eh haka ga sunanka ga shekarunka yawa ga sunanka ga shekarunka amma daga yanzu ka eh. rika sa hotonka ka rika sanya ka a jiki ba ba hoto Eh, hada kara da zagi sakare kawai. Wannan gaba ya rika sa ya rika sa hoton shi ba eh. mutum da ya gani a kan hadda zagi eh, sa wato shi ne sakare kawai. Eh, kai mai wayo. Wanda farko ce na farko kai kamar da ni ba kauye ko kuma eh, wawa. To in na ID ka ɗinka ne mai sunan ka kuma shekarun ka. Na wato shi wannan ba Kano. Baba shekara dubu dubu aka ce baka shekara dubu wanda ya shekara dubu shi shekara shi nawa baka nan. Wallahi eh, eh, magana ke da ai amma shi ya yadda a haka. To kin san ɗazu ni ma an aiko min da gaisuwar barka da ista. To. To ni ma eh. bari in ba da tukuici. To. Eh mu ma mu ma an yi zaman lafiya. <laughs> Bari dan ja bari dan ja wannan waɗannan baitukan na istahim wanda ke farawa da haka 40 days and 40 nights thou was fasting in the wild 40 days and 40 nights tempted and yet on the file <laughs> yawa na ce miki a yi zaman lafiya a yi sosai ah, sai mu shiga wani studio a shekai eh, kwarai kuwa sai hollywood eh kwarai kuwa ai a da muryar nan malam ba dama amma yanzu malam sai hollywood shekaru sun cinye ta kuma eh, ba ana ana batu <laughs> Amin Allah maimaita mu da kuma. Mm. Ya kai mu na baɗin badada. Amin mm. su mm. to na ga malama Jule na ɗaga mana hannun sabili da aka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin. Baba Yakubu Makeri. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. <laughs> Ya'yan uwana, musamman. barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani.